وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين لتقص وطن شعب وطن بالقيدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبر يد الأليف إلى أربعين دقيقة Allah ta'ala muke roƙon ya mana da ke da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayata. Muna cikin yin ya ma za a yi gaba so wanda wannan shi ne halarta. Ya ma za a yi gaba a so Allah ba. Ai ma'ana dole ne ma a so Allah. Tilas. Shi zai da wanda ya san Allah ba. bai karanta ilimin sanin Allah ba shi ne kawai zai koma baya-baya ai dole na a so Allah wanda ya turo manzanni hannu magana tana da girma su karantar da mutane da littafi da tsari wannan duk bai kai bai ishe su ba ya da kanka yana ina ne neman gafara in gafarta ba kundin sai ya ina mai roƙo in ba shi kai ai dole a so Allah to mun tafi da nisa za mu tashi yanzu eh, eh, kan hadisin babu wanda ke Allah hakuri za a tashi wa fi ba da asari. magana wata hikaya ta zo a wasu hikayoyi ya kulu lahu ابن آدم ألا ما يكيد ابن آدم بالدنيا إلا كما جيزة بجي وجفة لبيك لبيك وقاضيك خيري إليك نازل الهيري نافو كائك جريك بجي إلا كيسين كوانا جنة كدبي إلا كفاكي فرد تياوه abinci ya wadata yanzu nono ya wadata wa shirkuka ilayya fa'idu shirkanka kuma hawa ike ilayya ba abun mamaki wannan ran mafarki ai watan kaza ne kaga aka yi kace ba Allah da yake ba watan ke yi mun shiga watan kaza tauraron ruwa muke ko ruwa farfa ko kuma irin nasu biyayya Allah rabi ya zubda ruwa ya zubda ruwa ya tsayar da kafa a ce tauraro kaza ne yiwa ce ko farfa ce kam aka haddabu ilaika bin na'im bin ni'ami sau nawa na ke neman ka da ni'ima in ina neman ka da kyauta in baka wani da nuna wanka ni ba da bukatar ka ba abin da ya kai ne ba wani abu da za ka yi wa Allah ka ƙare shi oh. ba abin da za ka yi wa Allah ka ƙare shi abu da in yana son ma ka kyautata masa shi zai ɗauko dukiyar da aka ce to ba ni ita ne dama Ka kalifa Allah ne da kira ballayya ya baka sai ke ta gaba yanka shi domin na ka ce ka ni sai Allah na baka to raga wa mutanen kashi raba ka cika bayan ka raba naman nan gida uku ka yi sadauka wa wanda kake son ka ji daɗin tashi kai kyautar wa wanda ka kama ka ajiye wa sauran kuma ka dinga ce kuma kana na yi layya na yi sadaka na yi sadaka da kuɗi na abin jina da zama kuɗin ka gobe kiyama kana jiran rago goma har in ka ga an dace Allah idan na mala sai ce kayiriya ne ya ba ka hoton na kai babu tun da kayiriya wancan ya yi ikilasi ga shi ramar da masa amma kai tun da kayiriya tun da kai ne suna da ba a ganta ko ba ka da shi aiki sai Allah bi ai wannan shi ne kuma takin ko matashiyar ya ma za a yi ba su Allah ba ai dole a su Allah saboda haka nan أتحبب إليك بالنعم إن نعمك غنيمة وأنا غني عنك يا عنك لكي أنا ذكرت إمام بني وكم تتبقب إلي بالمعاصي بداما أنا قاطع من دفعاني تتبقب أنا نعم فساتاني تانية سابعاني tutur Allah ka hankarantar da ya taimake mu mu daina da za a ce ba a daina a gaba ɗaya mu rige ta ba maka saboda ka taimake mu da turbatu idan muka saba mu ga sabon da muka yi mu koma ga Allah wa anta faqirun ilayhi kuma kana da bukata na kuma kana bukata na ولا يزال الملك الكريم يعرض الي منك بعمل قبيح ملائكة أين اللي مدركين كلام في بيت بشيبة كل ينا هو ينا هون بعمل قبيح دمونا أنا أيك هذا كذلك شنو بيجي نهارين أبو أنا أين شنو بخير بابي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا معنى أجدادني wannan layi biyu da rai mana ya isa mutum koma ga Allah ya wadatar da mutum ya so Allah sai dai tun ba karatun fahimta ya yi ba ka tsaya ka dubi dinariya ka ka dubi an ba ka kaza an ba ka kaza an ba ka kaza amma ka tsaya ka ba da awa uku ranar juma'a a ɗakin sa ka ka tsaye da shi ka kafa a sai dai ai masa ai da ka tsala shaf shaf ka ka yan kafa kuɗi suke haɗawa a yi musu masallaci a kasuwa sai ku haɗa kuɗi su kai malamai malamai su shiga su fito shi kenan shi kuma sarki abinda kuke so shi zai muku mai kuke so a sallafi a kasuwa sai to an muku kun je ku sallah na a kasuwa me yasa kasuwancin ku ba ku baro inda kasuwancin ku yake saboda kasuwancin ku ya fi sallah duba ba annabi ba a ba su sallah nan a duniya ba zai da aka ce je sai ya karbo sai bai je can saman saman bakwai ya wuce tigratul muntaha ya can aka shiga aka wuce inda matsan halitta take zuwa ya wuce shi kaɗai can yi jita aka ba shi sallar ya ko ya kawo amma sai mutum ya fifita sallah da zuwa gona ya fifita sallah da kakan ka ya fifita kasuwa a kan sallah ya fifita ainihin mutum da ɗan uwansa akan sallah ko mutum akan harkokin dina sai fifita fasafin sai za a ji kunya za a yi nadama za a ce biya ba yau salloli da ake ana yi ne kada ce mun ba sallah lalura ce ta gaba inda mutum yin yi murje bai ba za a kyale da an ga murjajju da yawa sai da mutum ka in mujje ne da daina sallah kila bukata ta kama shi wancan ne sallah shi zai biya masa bukatan shi in a yake zuwa sallah da daina zuwa wannan kansa ولو لم يكن من تعبده إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه سبحانه خلق لهم ما في السماوات والأرض wa ma fi dunya wal akhirati da kuma ai law lam yakun kaida babu wani abu ta min tahabbubihi ila ibadihi na ainihin soyayyansa neman son soyayyansa zuwa ga bayansa ƙauna da ike zuwa ga bayansa ihsanihi ilayhi kyautawa bayansa da yake duk yake bihin taimakonsu إلا أن إذا بعض ولد إلا أنه سبحانه خلق لهم ما في السماوات والأرض أنا لا أعلم يا هل التامس هو أدم لك الفكر سما دكا سيئة الأولى كل ذا بينك قوم وانا يا إسر سما من قبلتك قف مرفوض قف قف محفوظ أنا أسألك كبير رمضان كربنا غني saman nan an gina ta an gyara ta an kawata ta malam ba ka ganin ko yan bukoki kai can sai ga yayan ko ita wani kana kallon da na ta bakar ji wannan bukkan ba ce to da ya ku kai ya da ku to ba ko ne an to ka fi da na karfe maka dala ya ka ji wannan yayana ko baitul an ka ne ba sun aka yi kuka mai kwani da can gidan kuma da kiro ba shi to wani daɗi da kake ji to ka taɓa tunanin rufin sama ka san jana'in da ke kan wanda yana rufin ya tare nan? kuma rufin nan da ka gani wannan kan ɗakin kan duniyan yadda ka ganta haka alamu ya ganta an yi ta amintatta ba ta dare ba babu kati babu kaza yau ko yufin nan da masallaci na namu a yawan ji haka ko inda yake yi ko ba na ke yin ba na nan fa yana yin ta kai da shi sale shi akwai yanzu tun da dai zai jiya yin haɗu zama na cikin masallaci mun kuwa yake sama sai mu huta ta kai mun ka huta mu biyar maka a ba kama ba a bayanin da yau an tatta ba ta tsofa kuma inda ya fashe ta da ta faɗo mana yana farke da ita ne ko yana rike ta ganta mu. wacce ta da wannan wannan ta da wannan ka ta ko mu sai a ce da ake mana larabcin yara bisalar bisalar a kuku da galariya ko na guri ne ka san wannan aiki salam ne waye da shi ba mai sha tun da ba wanda ke sai wannan damu ka fa kona mai iya mace mutum da a hankali a hankali take ta in ya fahimta nan wurin mutane ka kuka ne za ka ƙunshi wasu duwa da yi dan ya dawo idan ka kai ta da kabila ko ne eh, to da dare da yau ba ne ka ta abin da kan mutum ya bulla amma yana rike da kai muna wala muna tagare mu je mu dawo kila har ka mutu baka san ma Allah ya maka wannan ba ha Allah ya karbe ka da ka taba tunanin ka da Allah ka wannan rufin ba kana zama sai ke na ka ne ai ko na ka ne ka zama ka zama ka ce kai Allah na gode ma da ka bani iko ne wannan rufi kai rufin nan ni ma na yi aiki amma haka aka maka rufin ke wuta to ko da Allah bai yi wani abu ba na mai nuna son bayansa rufin nan da aka yi ka cire duk saman alherai rufin nan da aka yi, da wanda kafa da aka kimfiɗa mana ka nausa ka tafi ka tafi ka gaji ka tsaya ka je karshe ba ka juyo baya ka dawo ka huta kai gama ka gaji ka dawo kai ta kai ana haɗa ba a tashi sama ka hausa wannan ka tafi ka tafi da shi kamar ɗan kuɗin burburbur zai faɗi nan zai faɗi nan haka iya garin da zai je ya sauka wata ran ya radi wata ran ya zai labari dukkan duniya to ga rafi sai ka tashi ka sama ka tsallaka wannan rafi ne ka je ka fauka can wannan kaɗai duk kafa ce ruwan akan kasan muke kuke da babu wani ba sai kasar na ya dace mu gode wa Allah wanda haka ga kafa abincin mu na ciki makara na ciki dawa na ciki gero na ciki dankali na ciki doya na ciki ganyaye na ciki waye ma na ciki yan dabbobi mu suke mu bi dabbobi mu yanka an halatta mana mu haka mu sha nono mu yi wane ne duk an halatta mana ba don komai ba don mai da ga Allah mu ne kaɗai masu hankali da Allah ya ware yake mu kyautata wannan duk an halitta mana ne saboda mu bi shi zai ba mu babbar kyauta nan ne ya ka gane da shi ne ya same mu ne idan mu gane mun gane da hula in ma baka taba ji ba ka ji yanzu me zai sa ba ta tashi daga yau ka ɗaura aniya ka da kofa daga yau na daina sabon Allah daga yau sai dai abuja don inda amanta. daga yau zan ci gaba da kaza daga yau na daina zaman banza daga yau na yi baki harshe na burki daga yau na yi ido na burki ne inda Allah ce daga yau na yi kunne na burki sai inda Allah ce daga yau daga yau zama su duniya wal akhirah da abubuwan duk da ke cikin duniyar nan ku jirgowa lahira ثم أهلهم وكرمهم sannan wa'annan halittu na duniya mutanen ne ne ya cancantar da su ya darajar su ya ɗaukaka su ya hana masa su ya karrama su ya sauƙaƙa masu in ibada sai aka ɗora ma har mutuncin ka zai zai aikata da yadda za ka yi ka da dai ka ce abin ne ban yana goma in sayo fi da wata ba ka da shi ba ba aljihunka karbar a goma ko ke take ga yana goma je sayo fi da wata ka ta ah, zan yi taimama in dai kana da ruwan ka bani in an je wani ruwa ka bani amma an je wani ka ce kuɗi ka bani ah, kudi ne da mutunci ita mama kai talla Allah zai kaba. wa arsala ilaihim rusula ya aiko masa da manzanninsa ya aiko masu da manzanninsa wa anzala alaihim kutubahu ya saukar da littattafansa akan manzannin nan su karanta wa mutane su tsora su akan hanya tun da manzanni ba za su bayyana ba duk abin da suke iske suke koya masu su karanta gashi sharhi rubuta da kanka ayoyin ƙur'anin ta su daga can amma bayanin ayoyin an ba wa annabi bayani amma ta za ka rubuta ya tauna da alƙalamin ka da ne menene ɗinka ainihin wanzar alayhin ya tsara لهم dokokinsa ya tsara mutane مصدوقوتين ya je gida ya zana layi a gidan wannan uwa ce wannan uba ne haka ‘ya'ya ne haka ba kowa hakinsa ko ‘ya'ya kakkwake ta kwakwalla kaurin iyaye ko ku iyaye kakkwakaura kwacin suke ‘ya'yanku akan zana layi can yi kamatan fara ce tsakanin mata da miji kai miji ne kai ga wajibinka ga wajibinka ga wajibinka ga wajibinka wajen mata ke mata ce ga wajibinki ga wajibinki ga wajibinki kyakki tsallaka idan ki ka tsallaka na lahuwata kada ka tsallaka in ka tsallaka nan ka cuce ta to a tsaya ma a riƙe wannan dokokin mutum ya yi biris da su ya yi banza da su ko a jikinsa kamar yadda ka san ba mu aka saukarwa ba kamar ba mu aka saukarwa da wanda nan dokoki layin da aka zaɓa kanan miji da mata ai ma bai kamata ka wani wata kasansu ba za ka nan mutanen mu mutum in yi aure sai ga wajen malami a koya masa wankan ba du'a in wankan janaba اللهم إني نويت أن أتكفل غسل الجماعة الجنابة فرضا yau a tsole mutu daga Allahumma gobe da inni nawaitu an da ke janabati faradan kaga nan ya zama babban mutum a gari sai a ɗauke shi daga cikin manyan anguwa ya yi aure ya zama mutum amma sauran haƙoƙi sauran dokoki mai mm-hmm, ma san abin da ke sai Allah dai ka ba mu aljanna to amma ba bala'in ka zama kai ka san akwai inda ke koyon ainihin abubuwa ka ce zuwa ka zauna kana nufin gida da abubuwa a ka maka karfe Allah ko baka shirya ba an zaba alaihim kuta ba shara'a lahum shara'i a nake ciki tsakanin miji da matar tsakanin yaya da iyaye tsakanin malami da ɗalibai tsakanin sarki da talakawa tsakanin mutum da dagobi. har dabbobin nan an sa yadda za mu gama da su kan mu cutar da su idan muka cutar da su Allah ya fata masu shara'a lahum shara'a kyauta wa azuna lahum fi munajatihi kullu waqti aradu kuma Allah ya ba su da masu gana da shi ko yaushe suke so an Allah kare ba lokacin da za ka rage Allah Allah bai ji ka ba kaga dan adam dan wanka ba zai yi ba ka yanzu zan kace za ka zo ka gani a yanzu ko daga ina kake ban ka rage ka ba ban ki ka zo a matsayin kai hukuma ne an ce mu tafi da kai to shi ke Allah na aikin ka. wayan nan baya sun ce za su tafi da ni kana kallo ban da iko da su ban da ne fatattaka su saboda haka nan na bar wannan aikin na tafi can in na ce ba zan tafi ba zan ja wa ƴan wayan nan don ƙarshen ta a yi doke-doke a kashe wasu ka gana ja musu mutuwa Ya farko ko yi hakuri ni zan bi su ba komai da wanda ya taso abin da kuka koya in ban dawo ba ko ya da shi mai ne wani ya tsora muku a dai duk da ku iya ba ni zan je in same su kada ka ce za ka ji da ku yadda ku janyo karshen ta alfa rayukan wasu mutum ɗaya a nan ne ya fi mana daga kaza sai musu ibi fi muna ya amma ce ku Allah a koyaushe a yanzu na kana cikin wanda da kana yake wa zuciya Allah ka taimake ni to ya ji nan kana zaune a nan ba tare da kwaya ba an cece ka inda ka ce kana ce Allah ya Allah an cece kana rike da littafin ka ce oh ya ne wannan da ina son cece ne ka haka kuma ya ji wannan ba dole a kawo Allah ba dole ne a kawo Allah su ba adina lahum fi munajatihim ka ga Allah yayin da dukkan kesar baya gajiya sannan kawai ayyar kulla wakatin aron وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها gashi ya rubuta musu ya tabbatar musu da cewar ainihin eh, da yake da suna wakata ba bi kulli hasanatin ya amaluna asharaka ma duk wani alheri da suka aikata suna da goma kamar da abin ke magana ya zo ka kai kai layya ka kyauta talagunka ko da ba ka da sabu ba amma duk wanda ya bice ka ba da moke da zan ka samu boka moka ko tole ya ke cewa ka ba da cikakken mai ƙiba ka yanka don a ba ka tika teka raguna guda goma sama da jarin wani ragon ɗaya nawa na ke zaba ya ga gari hmm? ba gida ya wuce ɗari kamar nawa a ƙalla ɗari da hamsin daga nan zai kalin ka je ka ɗauki wannan ɗari da hamsin ka samu tule ne ka yanka kana da ɗari da hamsin sau goma miliyan ɗaya da dubu to a za ka kafin da tafi maka waye za ka kafin dubu da riba miliyan ɗari da hamsin yanzu kai ita ba ka tashi da miliyan ɗari da hamsin a lahira sannan kuma an alta an gara abin nan waye za ka je Allah kusa ka gan za ka yanka sai ka ce Allahumma haza binka wa ilaika wannan rago Allah kai kawai ga shi ban mai da shi gare ka sannan maimakon kayan ka ta ɗauke kanka ka tafi ka bar su bayan Allah su ga sai a'a in kana so zauna ka ci ka ci ka kafa shi gida uku kashi guda akwai tallaka ka ce masa sadaka kashi guda a lokai ne kyauta kashi da ka kai gida ka ci da iyalai kuma ka zo zauna wannan na ci Allah saka da ake kan zalin gyaran kala kulle ka wannan ai mun ci nama a ai mun ci nama daɗin yaban na duka sa daɗin yaban ka kuma a ƙarfe kana jira gobe da na baka rago goma ba dole sai Allah ba shi ya baka hmm. ya da wanda ya kima da rada ba na kyauta wanda ka ce a cikin ka yana da lada har shi ra'ayi ya ka ba ɗan ruwan kowa ba za ka kowa ba ka ba ka biya ka tare da kai matattu ka bayar ma kai kora ya yi ka ko kifati ka ka ba na ta kai ba ka zana cewa ba ma ce Allah ya maka gafara abincin abinci ka dubi abincin nan ka ga yadda aka yi abincin nan yadda Allah ya kaddara abincin nan a an tantazara udahu amna hana zariyu نلا ما جاء مومك يا أبو عنا ضربنا الماء ثم ثم سقطنا الأرض شك مومك يا أبو بكيري حقك تافا حقك إذا أكد تبقى لما تكن بسم الله سنة ونن الكاي الله الله أنا أنا مومك يا مكونك دكتور كل شو ما بدك كده شيء نعمل كده كده شيء وانا نسمع هذا بس أنا يوم هاي كاشي كتابين تكلم عنه ka bi kafa ka ɗebo ruwa ka watsa ruwan ne shiga ka ja zuciya alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min al-muslimin Allah na gode abin da kai kai ka ciyar da ni kai ka shayar da ni da su kafa ni cikin madiya annabi Muhammadu Allah ba ce kai wannan da ya fi lafiya a nan Allah ya gafarta maka sallolin da kai ma duk ba wata ka karbe ta dalilin wannan da ɗaya ka sallolin ka sai karba wanda ka ci a cikin ka an baka lada me ya da tanka wanda ka ba matarka ko ƴaƴanka ko abokai ko makota ko wane ne ko wane ne ai ba a nan magana ai za ka ce wannan duk ita ce da kai wannan ya tawar ka na sai nan ne duk wannan a alherin ka kasan gwada guda ɗaya ko kuma ya za ka kai ba ka san shi ba an za ka ce kaje ka da ce qur'ani ba ka san komai a ciki ba kamar sallal himari hamilu asfara hadda kai amma ba ka san abin da ke cikin sa ba kai kwatankwacin ka kamar jaki ne ke kayan littafi mai littafi zai amfani jaki balle ma a bayan a karanta ƙur'ani a nemi sanin ƙur'ani a karanta sunnan manzon Allah a nemi sanin sunnar ba wai ka je ka je gasa ka ka haddace da kayan da musulai an muku gyara kun haddasa bukari da musulun yanzu ko shiga haddasa suke sai hafi na'am kuma suke suke zai amma kuma yana aiki ina hadisin a jikinku ina halayen manzon Allah a jikinku ina musulunci a tare da ku amarin ku zai kare da walimomi walima cin abinci ne kila ba a kansa da irin wannan niyyar saboda haka nan daya za a ninka ma goma ila saba'i ne a taɓa isin zuwa ninke ɗari bakwai to layya za mu sa tafi sabilin lahi ba sabilin lahi ne ba taimaka wata ibada ce mai zaman kanta amma wannan abin da ka bayar don taimakawa addinin Allah to shi za a ninka maka in dai an karɓa karanci ba a yi ma kyauta ba da ba ka ɗari bakwai. wani muna buga misali don kusanto ta abin. Allah ya sa kada kuma mu dakushe ka kan mutane. Da za ka ba da tirela ɗaya fasa minti za a ba ka tirela ɗari da bakwai. shirela ɗari bakwai ina za ka sa su mantin tattala ɗari bakwai ko dangin ka kuka taru yanzu a gidanku da gidanku da ka kallo gidanku kwana ne a gidanku har da kannen babanka da yayyen babanka da ƴaƴansu da kai karan kanka da ƴaƴanka da na babanku da na wane ne karshe za ka yi gidanka za ka zauna kai kaɗai da gaba yanzu fulotoci nawa ne na sai guda ɗari dukkan gina su family ɗinka su shiga ciki amma da yanan ba damu iya ba sai da mutum tirela ba a ce ba a karɓa sai tirela ba da ba ka kai buku ɗaya ba a karɓa ka ba da shi da ke kyawun zuciya da ambaciya Allah zai karɓa da wannan guda ɗaya za a baka buku ɗari bakwai ɗaya shi ka gidi dubu ɗari bakwai tirela kusan tirela ya ake tirela ko ɗari shida ne tirelan ku ga ɗari shida an da fikon kaga to dubu da a kai ai buhu biyu ma kai ai in nake da aljanna babu wata a ciki akwai matsala ga na uwata ka tafi ce kuma ai na yi da na ba ma na fa na kawo kudin sun kare a haƙura in ka da ɗan sauran ka ce akwai yayyana wani mai nan kirki cikin wani na fauna shi ma gana shi ta wanda bai so kun wanda bai son nawa ma shi ma gaskiya ba zan Ba ai da kunya in ji waɗannan in ji da kiyama a kai ga abin da na ba wannan ga abin da na ba wannan shi kuma ban ba shi ba hai ban kyauta ba duka kuma a duniya Allah ba zai kai ba ta ba sai ka ga ta ce Allah ya mai da ma. ai za ku lura duk wanda suka bada abin da suka bada haraji za a ce masa dokar da aka yanke a masallacin nan sun bada kuma suna nan arzikin suna na nan kamar abokan su wanda bai bada ba kuma na nan zane da shi bai fi mu ba Allah ya biya daidai da shi ba fa abin ba mun fi shi yana nan kwana nan zaune tare bai fi mu an hukki ba bai fi mu wadata ba bai fi mu kaza ba eh, kaya mu wa mu daga wasa mai irin kayan shi ɗari bakwai sai Allah kare ila aba asin kasira Sai yana nun kama da yawa nan hasabal ikhlasi akwai wanda ikhlasin sa ke kai ikhlasi Allah in ya dobe zuciya ka kai wannan da maka duwo sai ya sau duwo sai da ya sau duwo Rana miliyan kenan. bakwai eh, eh, haka. Ha? bakwai. Eh. haka. وكتب لهم بالسيئة الواحدة وما يربط مصر أينهم بالسيئة واحدة إن ذنبي وكتب لهم واحدة بالسيئة يربط مصر بلادة تك إن wannan zurubin da mutum ne shi ake rubuta masa sannan ma a dinga tsayawa da kayan gogewa nan da za ka sai a goge da za ka nunka wasu ayyukan alheri in ba babban laifi ne ba ka zo jami'i a zahar da na afan da magariba da isha'i an goge ma wannan hatar kafa ka je kai hankin mabaro a yi yafe na kafa duka kai umra an yafe haka. daga juma zuwa juma ana yafewa ga hanyoyin yafe su gashi nan barkatai sai Allahu kai wannan su sai ya sa in ka duba ta ha ah, kai jama'a ka tsaya aljannan nan fa za mu samu rabin da ne sai haka ne Allah ka ba mu iko to mu yi mai aiki da shi in mun yi aiki da shi za mu samu za mu samu haka Allah ya ce daga manzon Allah ne wannan magana kai kuma da fa za mu samu mai shirin gudu a je kayan ka ka gudu zauna tsaya ba maganan gudu damu da kayanka mu tsaya ba gudu mu ci gaba da aiki kai aljanna nan za a samu insha Allah da haka Allah ya yarda mana muka tsare tun da wayannan ayyukan ba za mu iya yin su mu yi ba a tsora mana abin da ba zai yi ba an tsora mana abin da zai yi waɗanda mu koma mu da koma mu dubi abokan mu jibi abokan zaman mu mu koma kowanne ya koma inda yake ke to yanzu dai abun za ba ba ma ke za ka samu da karo in ka je gida kai magana da su banza da kai su ma ce ai ma abun da ka zo da shi hauka ne bi su a hankali har Allah ya fasu gani idan ka fuskanci dan alama za su gane sai ka yi shuru ka ci gaba da karantarwa wannan wanda suka ci da kana nan inda kawai duk za su mutu sai ka dai a lokacin nan me amfanin maji haji sallah ka ɗauka ma ainihin Allah ya karɓi ran da dauri ai da abin da kake hakuwa sai ka girma ka zama ka ba ka aikata ka ba karshe Allah ya kai ka matsayinka. wanda mutum ina mutuwa na yasa abu da ke gani ya dashi ta ke sai ya kai ka matsayin wa'anda suka yi tun da ranka na konewa ranka na babbakewa mutane sun yi ya kafi gaba da yi yi abin da ke yiwuwa su gaba da bayani wannan yaƙi bashi wancan yaƙi bashi ga 'yan yara tara su su ba ka tara suka koya musu in suka yi kwaje su watsi mai yi suka fi tarawa a haka sai Allah ya kawo ma Allah ya kalli ni ya tafi ya kawo ma abokan aiki kafin Allah ya karɓi dan kan Allah ya maka da rai ana sai ya faranta ma da sai ka ga abin da kake nema wani tsakin da kai kan Allah ka sai ka ga kayi wannan aiki ka ajiye shi Allah ya gani kai ba ka yi kana da wannan niyyar din Allah zai taimake ka san ka wanda Allah na kallon zuciyarka da gaske kake tunda duk wanda ya kallon faransa da yin zai yi wannan an bai da zuciyarsa na konewa zuciyarsa na tafarfasa wannan konewa zuciyarka da kake karshen ta da kuma kai yi zuciya yana gurza yana goge cikin jikinka ne yana fata da ka gobe kiyama ka tashi sun kuma ba shi ake mabukai ba Allahu karim fa in tabu in ku suka ba ma daga fai aminha maha wannan kadin da lamar hmm, ta sai doge ta wani ya koma babu sai ka ci dai an za a goge rubutu a kwamfuta da an danna da an danna an amsa ga babu komai ya zama sultan ah, yanzu an lafi ba a baya da mabaina haka ba a yi musamman haka tun goge wani duniya akwai inda za ka goge a ka wanke allonka in yi sarar guguwa wajen da kusan gaske ka nemo tinku a ka ka gurza ka gurza ba a masa sabulu shi ba a sa masa kafa kuma in kafa masa kafa ka fata allonka ka sa tinku ka goge ka goge ka dirge ka faruwa ka wanke mana ya gari mutum ya yi haka da zuru yana da sai zai kawai karfi ido kai haka haka malaga shi ma amma yau an ka dubi yadda ake gogewa a wannan kayan zamanin za ka ce ka yana goguwa don in aka goge rubutu za ka yi ka allan kana bil amsa babu alaman komai na shi nan ce karan bayi da sai dai ka haddace an ka haddace ka rubuta ka ba ka haddace فإبداد من منها محاها وأثبت مكانها حسنة هيك سي الله فدول أتو الله wurin da mutum ya zama jirgin za a yi masa kaza jajawar aure in an goyi riya mai da kore sai ga lada a tabbatar maka baddala ka sayyi'atuka hasana wa idza balagta ainihin balaga da ba adilin da zunubin ɗayansu zai kai anana sama'i gizagizai nan ce ana iya inda kake kallo gizagizai da za a ƙara zunubin mutum daga nan ya kai gizagizai gizagizai ya hanyar sai yanzu tsarin abin da tara kwali sai ya taɓo can ko maganin ke shi ne ya kai kuɗi hmm. <laughs> bauta ka kalli masallacin nan kana da maganin keke cike da masallacin nan wannan fankokin a cire su su tone su ta gairan shi da fanka ka duba da kan a shi da kwalayen keke ba abin da za ka yi tunani a yanzu da ka ce alafa dat in na experience za ka yi nan da shekara biyar in da za su fi na shekara ba sai dai ka duk da ita ko yaya dat na isayansu a nan zai kare dubu biyu da menene yanzu da ashirin ku eh? da ashirin da ayaniya sai zai su rage dubu biyu da hamsin kafin kwa sai yanzu aka maganin shi in an matsawa ga zai babu sai da hanya zan sai da kwara daya shi biskidi ka je kan sai buka daya sai ne ka fahimci rana ta san kuma tirar da nori daga wannan zuwa wannan ai ya fi tirar zuwa ta kwana waje maganin tirar ba tirar da ta kwashi da an toshe kofar nan gaba da kowanne kwali sai an danna ta kuma ya shiga har zuwa kofar hawa ka koma kofa ka ko kofa ka ko ina ka fafa kafa haba ina bacci sai karfe goma kurkiyar wani ka saka kafin karfe goma ta idan yana harkoki to malam to zunubai kaga ka rubuwa na za gani yana da yawa to ba daga nan ba mutum ya dinga zunubi ya dinga zunubi ya dinga zunubi ana shirya gafunan zunubinsa sai ya kai girgije zama zan sai sun taɓa girgije amma bai shirka da Allah ba shi da yake eh, mene ne idan eh, balaga dono ba ba a dono ba a dina anana sama'i sun mata gafarahu ne ne Allah gafara gafara lahu kaga wannan an sai ka kai shi maburada sai maburada kai aljanna nan za a samu da izinin Allah saboda kana ka taimake mu wannan aiki da muke ganin sa wafa wafa iya yi Allah ka tsare mana bukatun mu Allah ka karfafa mana go yadda ka ganar da wannan karatu ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka tsare mu kan bukatun aikin da muke laula ta yahudu karabul amri da mutum zai sadu da Allah cike da kafa na zunubai khataya zunubai ne walam yalki walam sun eh, malaki yahu ya same shi duk tauhidi da cikakken ta Allah la yi shirku bi shi'a la atahu bi qurabiha da zai zo masa cike da kafan nan makira na gafa tunda da haka iya girmama shi ba ka sanya masa kishiya ba ba ka ɗauka akwai wani mai iko irin nashi ba ba ka fashi cikin ka ba ka fashi cikin ka ba ba ka ƙara maka wani mataimaki ko wani wani da zai yana iya yi hukunci a kan kayansa ba to zai da ka wannan zai ba fasa ba a yi sa mai zunubi ba ka fi ne ba mai da saƙo ne Allah ka ba mu wajen santu ba wa shara'a lahum التوبة الهاتي ما الذنوب جاشيا سارا مطو قاين توبة ميربر قررم دي شيني النية آه، ترك المعصية في ساعتها ألا يعود إلى ذنبي أصلا شكاوكو النية شيء أن ندم ونهور أن ندم النية ترك المعصية في ساعتها ma la yauda ila zambihi shi da guda ɗayan ɓalli da ka muke bukata in ka cika ina akan laifin da ke ta ka kallo laifin ka yi nadama kala shi ta kwakwar da ba ka tsara ba kamar abin da ake ba ka da niyan komawa ya ta su kenan to in dai laifi ne tsakaninka da Allah Allah ya karwa wannan abun zai zai wannan zamanin da ke tafi da ne ya rushe in ku tsakaninka da halittarsa ne in ka cika wa'annan ka gama bangaren Allah to sai ka nufi wurin bawan shi ma ya yafe maka ka haɗa sannan bayan bawa ya yafe maka ka so da Allah ya shaidar da Allah sannan ka koma ka Allah kuma ka ba sai Allah na fata wa bawanka amma na ji na fada shi ya yafe min bata masa da nai wannan bawa na ka Allah ka gafarta min tambarin ka ya hada to wannan zai rubuta wa mutum zunubansa shi da shara Allahumma tauba alhadi matalil zunubi فوفقهم لفعلها يقوم داتا دسو دعيكة تقدم دون سي الله يا يد ذاك يتوبا سيكنا دلغو amma in ba ka ban shi ga shi ka tuba ga shi ga shi ka tuba ga shi ga shi kaman ka tuba ba za ka tsaye ba haka bai yadda ba hidaya hidaya ta ثم قبلها منه هي جميع اتوب كما هي كريتكم يا بدا اخو الله اي لا كنت اخو الله وشرع لهم الحج يتعرى مخوحك اقوى نكون هكذا الدنيا شكرا تسكا كان هذا دعما كجيجي هيك في يركي تاكنسا بشرطة ديد عكيين daga inda ake ɗaukar marama ka ɗauka ka je ka kewaye ɗaki ka tahi mina ka je a arfa ka dawo ka jifa kai ifada kai kwanukan mina da abin da ake a ciki baka faɓawa Allah ba kai shi cikakke an ya sai ma zulubanka ka dawo kamar ran da ka ta haife ka Allah zai allazi yahdimu ma qablahu hajji na rosa abin da ya auku kafin a yi shi ma kawo in sharadin in manya ne sai an tuba waffaqahum da fi'lihi ya ba su ikon su aikata abu ya sa masa son abu yanzu mutum ko da bai da shiri aka sai zo ka fi aikin hajji aikata ya gani aka ce ba zo mu je aikin hajji ka san da gaske ba yaudara kaza ba ko sallama da gora kai ba sai dai ba ka yi nisa ka wa isa waya ka ce ka gaya musu allah ya yarda na tafi masu duk da za ka yi kenan ko ba ka ce da ni ba ka sun ce ko da man karo mutum kaya iya gudu da ka gudu a makance hmm. wannan zai ce wannan wani irin tafkin banza kan eh, yake ke ka lura ba wasu ma irin wasu yanan hadda eh, na a yi wannan tuki kana banza Allah ka je ka yadda wannan gwamnati nan kawai a zai kyau ka shiga jirgi nan ta ce ga inda ake fasfot ga inda ake kaza ga inda duk abin da ake yi a ga yan takardun nan a tara bukatu a ah, kuce da mutum yi da wuya a ce mutum zai ka dai ce a sha ne gaskiya sai ne gaskiya ne matsaloli a gaban na sai bari samu haka in ka samu wannan hmm? abin ka wani wata mun ta kariya bai ba wani kai tsoho kai ba ka je ba ka bayyana mutane ne yace a an samu lokacin fa ka da zuwa ni zai je na kan shi kenan da kai su kila Allah sai da sauran kwanuka gare su ba zai fi jefa ba ni amma kai ba kila da ban kai ba ba a bari in je kowa yana da tawili to ai ka ga wannan son hajjin wani kyauta ne daga Allah da Allah ya kan sa maka son abu don ka aikata shi halitta ce sai ya karkatar da zuciya ya sanya maka son abun ta inda an ka aikata kawai baka da don da bai sanya maka ba an yi sa shaidan yake shiga tsakanin mutum da ibada ya munana ta ya zama bai su kan samu ta da kyaman wurin ibada kyaman wurin bauta to tun da kana cikin ibada bai yaka ibada to amma dai hajji Allah ya sa wa hajji wajen wata baiwa ana ce hajji malam kowa so ake je hajji الذي يعدم ما قبله آه، فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به يكن كلام الله فدليل مجيد وكذلك ما شرعه لهم حكى أظن يتعارى مصر من الطاعات أيقا أعاد الله والقربات wal qurabati da abin da الله so shi ne zakka zakkan nan da ka cire wannan zakkan tana kusantar da kai zuwa ga Allah lalyan da za ka yi za ta kusantar da kai zuwa ga Allah kyauta in kai kyauta ko da ka sadar da zamanci zai kusanta ka zuwa ga Allah kyautar da kan da ka ɗauka ka bayar wani skini ko maraya ko mai tsananin bukata zai da kusantar da kai zuwa ga Allah sai ka san su in ba don Allah ya bi da ya za ka ɗauki kuɗin aljihun ka ba wani hakan ne nan za ka ɗauki kuɗin ka ba shi sam amma gaba gabayar Allah zai sauka Allah zai sauka ne haka ma dalla lana gwada kin banta je zama ban gwada wanda kuma da kai ba akwai inda za a biya ne kai ka zai abinka akwai mai biya na ai gidan da zai biya ne mai gidana mai gidan ka وهو الذي أمرهم بها شيء أمر كيف دولنا قربا وخلقها لهم كما هل تعمصيها duk za ka ga wani ganin Allah ya sanya masa badawa badawa ya samu nasa ya bada sai dai ka kaza ne ba a kyauta da kayan wani kuma badawa na sai halal wanda ya saka ya bada zunubi akan zunubi ba lada shi domin halatta ka kuma Allah na karban ko ɗan karban gana ne kuma zai girmama shi zai haɓaka shi wa a atahum iyyaha shi ya ba su abin wato mutum zai zama a gaban Allah kaman yaro baban ku ne zai ce in ana biki ko mamanku ku sai zai ce ga na modi ba wani ma ga na shi taimako shi ne mafa wanda aka yi hmm? ba? barau ma ga na shi kanda ma ga nata wannan ma ga nata shi kuma wancan su riƙe su kai ba ka ɗauka ka bayan sai dai a ran yanzu ba su san haka ba ba a yi ba. ba zai yi ba a zai ganawa ne ganawa ne kowasu za ka babbafa in an tashi taimakon saboda kaga can gaba wani abu na tasowa shi ma haka za a taro a bashi da aka yi rawa sai sana ku ga duk abin ka jira mafiya ga nawa ne ga nawa ne ga nawa ne sai baba ya haka duka yi kuma su in ka haɗa kai musu su ta murna nema na bayar nema na bayar nema na bayar saboda a koya masa kyauta yanzu in ka ɗauke sadaka ka ba wa 'ya'yan ka kanka a ciki taimako da za ka ba da taimakonka da na matanka illa man rahimahullah a wani ce to mun da ka da hakkin ne kana san kana ba da sosa da kana murna ainihin ba wani san wanda ya duwo ya sosai hajjabi wadda tumo namu mai gina a ranar hudu shi ke nan sai ka ba da dubu hudu don su mantin ka sai ka ba da mako ka dubu hudu su biyu dubu takwas da ka dubu hudu domin sha biyu in ka je gida yau ba ka zo da tafadorai ba ka sai wasu da za a sha ko ka su ba ka ce to na cire dubu hudu na ba da na ce na dubu hudu ya ka a ko ne to wannan da ta ka ta ka ji ta ka yi kuka a yi ka biya hakkin ka ba ke zama bawa naki wannan na ka da garawa ba la da kake ne ba ka ba da na wato ba sai kake Allah ya biya ka waje ka yi mu da sai wannan shiga ta ina wannan ilhadi ya shigo mana ta ina wannan ilhadi ya shigo mana inda ake haka na yace a tun da dubu goma sha biyu ka bayar nawa da naka da na yaran nan hai tare a hakura da abincin dare ko ake kunkuni a lungu yau an gaskiya yau a haƙura na rufe kada abincin na kare ga ga Allah sarki a kuna da zaje an je an kai mana haka Allah ya taka ma da alheri Allah ya taka ma da alheri in Allah da ya ce mu ma ba ba sai mun maka haka mu ma sai mun dinga maka haka yau mu kwanta haka da za a ci abinci abincin dare na a ci shi da kafi a ɗan samu kayi abin nan kuma ma a wannan wata ba sai an kawo je ba mu ci abin mu haka sai dai in mun yi baki dole ka kawo ko kan kawo ba za a taɓa shi ba kuma da abin da ya tafi na an dai ji sai na imani ba ma maganar imani da ina taimako a ƙarfafa maka gudu Ayi, wannan karshen ta ba sai an je an yaɗa gabata kyautar da ake ba lada kyautar banza kyautar wasu mutane za a ɗauka ana bawa ko komai sai a ɗauka a kai masallaci mu ba mu har zan ta juna ke ta ya faru zuwa masallaci inna lillahi ya inna Allah raji'un ko yanzu gaba daya albashin ta masallaci zai dinga kai shi a yanzu duk inda zai ke masallaci jari ma karshen ta zai karya shi kai shi masallaci Allah ya kiyaye Allah ya ganar da shi ya wafar da masallacin nan hmm? wannan kuna da sa'ana kan sai ce maka dawa ne yadda suka da matar shi dawa ne yadda suka da matar shi wannan wake ina haka ai idan ka je ka zauna ka ji karatu to karshen ta rayuwar kama za ka bana da ta abokina a lokacin da wani da tsaro an kai karatun juma'a da ita lokacin ta muna shekaru wata juma'a ta dawo sai ta fahimta ta tsakani da Allah da ranka da ba me ya faru da za ki dinga zuwa ba ke ce wallahi ana jin karatun abokin nan na ka mutum ba a duk da ruwa duniya kuma ne ma ba na yi ba ko hau karatu yanzu nan mutuwa yanzu nan kaza yanzu nan kaza ya za a kai walwala haka tsalla wani abu don karo ba kuma hanyar ruwa ruwa kullum maganar kenan lahira lahira kamar da da lahira karatu a tashi da tsoron zuwa gida ta yi na sanin da ta yi ba mata yanzu ka bayar mata da dubu hudu zai hudu na ni na zai yi atahum iyyaha amma kuma an samu matar da kuma ta sayarwa mijin ta sayarwa mijin ta rodi ita tana zuwa nan kullum karatu yayin da ake rubi rodin take Allah ga kaza ta sai ko rubi nawa ne amma ga guda ta ta a mijin ta Allah ya masa du'a eh, shi ma ya dinga zuwa an yi da ba da kowa manta ba ta sai masa rodi guda sai da mu suna ba rika so da ba a rike ba kyanta bai kamata ma a rike ba ko an san suna bai kamata a haɗi ba amma dai an yi wata ba alaiha jaza'a ya yanka mata ladanta kayan su ya baka da ya baka kuma ya yanka ladan da ya baka aka yin ka bayar famin sababu dalilin bayarwa daga aljanna shi ya sabbaba ka bayar don shi ya sa maka son haka ومن هو الجزاء كما شيء زي دي هيك sai Allah. ya maka hanya ka samu kuɗin kuma ka bayar kuma ya biya ka kayan shi da gaba su wa min ku shi ya datar shi ya fiskantar wa min hulata awwalan wa akhiran kuma zai biya mara yaya ma za a ci ba a so Allah ba ai son Allah ya zama dole wa mahallu insani su suwa hmm? halittu wurin tawanta ne amma a cikin da mafi ulun biyunsa kyautarsa da yake kyautarwa a kansu su ike zazzagawa yake barbaɗawa yake kwararawa kyautarsa su ne wurin zuba kyautarsa kulli minhu dukkansa daga gare shi laisa minhum shay'a ba wani abu da gauransu innamal fadlu kulluhu wan ni'matu kulluha والإحسان أولا وآخرا له إن كوتا دبا غيانك نعمة دكانك كوتا تاوى دبا غيانك فرقو لك الشيء لعلني هو الأول والآخر shi ne ya soka da kai kyautar ya karkatar da tunaninka sannan kuma ya taimaka ka ka aikata sannan ya karɓa minhu wa ilayhi a aka alahu malahu ba baka gane ba ya bawa bawa dukiyarsa wannan abun da yake da suna abin fa ma dukiyar kuke Allah ya bani sannan da zan bayar da ke kyauta ta ga Allah ya bani na bawa Allah ta me nawa tafi مال لا يقطع له أعطى عبده ماله وقال للعبد تقرب بهذا إلي فإيش يا في يزوع ولينا أقبله منك إيمان بشينك فإذا دي يا رفقني إلي وانا خيريا idan yarinya tana son yaro sai su ɗauki kayan ta ta ba ki ce kai gidan mu wannan sai ga abin da zan kai muku da abin da zan ce a wannan bai abin da ba sai ta sai wata sai wata kara ta ce to kai amma gidan da ka sani ba sai suka sani da layi ne hmm? kuma kuma yin haka lokacin da ake nafawa saboda dai ka ake ya gaba da ake ya gaba tun so ya kai so sai ta ebo daga kayan ta sabon ba shi ta ba ta ba ta kai ana yi kuma Allah ne mai cikakke lillahi al-masalul a'la shi zai ba ka abin da za ka sadaka da shi gare shi kuma ba da a so shi ba fal abdu lahu والمال له والثواب منه bawa na shi ne dukiyar tashi ce ladan ma daga wurin sarki to kafa wannan babu irin Allah komai ina da madadi amma Allah bai da madadi badali komai ina da badali amma Allah bai da badali امريكا إذن أنا هناك فتى بنات يقول أنك وزن كل فتى دبا ربا إذن أنا فكفى شيء يما فتى البعض فتى شيء بعض عيود كسر كل الله دينا قبر أما الله بيد بدري فهو المعطي أولا وآخرا شيكي بادا وآخركو شيكي بار وآخر شيكي jama'a لا يهب عن هذا شأنه جماعة يا يا بابا أخو lamarin sa ba شيني ce da ne a so shi dole in dai har mutum ya fahimci wannan zai kwana da tunanin Allah zai tashi da tunanin Allah zai rayu cikin tunanin Allah idan mutum ya ilizinci irin wannan zai samu dama zuciyarsa ransa ɗan take tattata musu gada a larshi ran koren mutum ta yi gada a larshi ba zai sake buɗewa ba ba ta kudawa ko ta dawa juya take ba ta kallon wani wuri ta samu sauki a yare larshi ta take kallo har mutum ya koma inda zai je to amma irin wannan tunanin irin wannan rayuwar irin wannan halin zai kai garin mutum ta shiga larshi to tunda me za ka kalla na me anan, nan komai ka dani na shi ne mai na ka na shi ne na kowa ma na shi ne kawai mutane suna bandan bandan da cikin malin lahi ka kara in ka tara in zama wannan bisa nuna ne ya rarka da majalunka kayi gwanin gidaje duk gidaje na ne duk gidaje na ne ina da suka mana ka nan za ka mutu da wasu wani ya tara dukiya ya tara dukiya ya kai a ajiye maka shi zai su, ina nan ya Allah wa Allah ko mai naka ko mai na Allah ne ko mai kuma na da Allah وكيف لا يستهي الابد ان يصرف شيئا من محبته الى غيره يا ما قضى اي باوى ما زي يكون يسرق وان ابو نفسه يهجز وبين الله اي اتي من يقول انت مثال ابايا ita ce za ka kai to zai kai to shi kaya bai su ka ba ta sassa ta sa ka ba ta sa afarfa ka ba ta sa leshe ka ba ta sa takalmin iri ka ba ya haɗa ya kai gobe ta ganki da wata. Ina ji muryar haruna da ku? Ina kama murya ba. Yaya ta ganki da wani da wata? ai ko ya fa ya ba da wuce dan Allah ki hakuri wallahi don mata ba wallahi da ke a a a yanzu an gama maciyin amana kawai a gan kaya a gan mai ce Allah ke hakuri da ma na ba ta da dama da ke so kai saboda saboda yanzu na fafa ka an kada ka gidan mu. to malam yaya Allah ya yi ba dukkan wa'in abubuwa ya tsince ka kana abota ka da shi ta tsinke ka kai kawanka ka haɗa hulɗa ka yi sulhi da shaidan a durinsa a durin iyayenta a ta yi hulɗa da shi yi ma ɗan komai amma kai kuma sai ka ga ai yanzu kaman abin da bai adalci ba yadda iyanke da shaidan ɗin nan bai yi ba kai za ka yi adalci da shi. ومن والثناء والمحبة منه wane ne ita cancantan yabo da godewa da soyayya a zoke daga Allah lahi babu waman aula bil kyauta da ya kai shi maballe fa subhanahu وبحمده كي تركي يتبت هذا تقول مثلا ألا دا أقول يكي لئين وإن باي جاشي سن برك علي جاشي سن إيه؟ وني ما جني إيكي كمان بابو شي بدلا يمرق شيسو يمرم شيسو لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويفرن سبحانه وتعالى أن ما يتركينا مرنا بتوبة أحدهم ahadi a biyu wanda ya fankare masa ya tafi ya bi shekar in ya dawo Allah na muna murnar dawowansa kafin mutumin da ya fankare mai ta kan ka dawo tafi ma kawai ma'aikacin kan kuka kwabe da shi ya yi abu na ya fushi ya tafi can ya karyo ce ya dawo ki ce a wuce ni ko na fafa amma Allah ba haka yake ba wannan kudufi yake ga Allah mutai mutai ahdihim idza taba ilayhi a'azabu farahin wa akbaluhu wa yukaffiru anhu dhunubahu kuma ya soke masa zunubansa duk da goge wa yujibu lahu mahabbatahu bitawbati ainihin ya wajabta ya saukan masa da sansa da dalilin tuba shi kenan Allah ta ya shi wa huwa allazi alhamahu iyyaha shi ne ko wanda ya tusa masa tuban ya datar da cewa faqahu laha wa anahu alaiha kuma sannan zai biya shi akai kai ai mutum da ya zauna ya tashi rana in ban da dinga godiya ga Allah ba abin da zai yi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim sa aka ce kalimatan خفيفتان على اللسان saƙilata ne ala nisa in ka duba babu shakka Allah ya cancanta yana kalmomi ta je ka rauna kai kata ya subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim ka kalle ne mu'mina subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim kunnen ka tangaran idan harshen ka darau jikin lafiya doya ta yi ta kai wanda duk ainihin ya karanta ya kafu wa a subhanahu wa ta'ala samawatuhu min mala'ikatihi Allah ya cika sammansa da mala'ikunsa ta cika ta ba da sama ba masa kawai babu wani wuri ainihin inda mutum zai tsaya a cikin sama ta akwai mala'ika wani a sujadace wani a durkushe wani a rukuhance wani a tsaye wani a tayyance wani a kaza kawai an bata sa dan adam kuma aka ce to koyi za a yi bako karanci wa'annan duk su zama kuma bako hidima gobe da yamma su aikin sa ka za a sa ko tsakiyar ka kuma ku je ku ji daɗi su an daɗa za musu da yankin wata amalahum ya tsawara su ya aikatar da su fil da fari ahli al arzi ne ni gafara wa yan gafara wata amala hamla kal arshi Allah ya tsawara yan al-madauka al-arshi ya tsora musu aiki minhum في الدعاء لعباده المؤمنين suna taurihi da Allah ka ke ke a kwafe ko roƙawa mominai suna ta neman gafara an da kan gafarta a inda suka yi imani wanda suka bi hanyarka Allah ka gafarta musu nan suna can suna bin takardunka ya dakatar da su daga yi masa aiki ya faɗo ainihin aikin wannan ma aikin sa ne su nema mana gafara su nema mana mashiga su nema mana kaza a ko sallah kai ba kai salati ga mala'iku ba ne eh. kare kayan kayan shi mutunci ya kamata a ce kai sallah baka tuna da annabi ba kayan shi mutunci dole in kai sallah ka kai Allahumma salli ala Muhammad sai kai wannan ka gama salati ga annabi saboda saboda saboda ah to ai ga mala'iku ma Allahumma salli ala mala'ikatika dole kai musu salati amma kai sallah ka gama kai ka gama naka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to wallahi kiwa ya kamata kana sallah ka san cewa ya kamata ka san mai son ka shi Allah ya baka labari ya fa aikin da mala'iku ya sa su suna yi a can wurin sakan ku domin kada kai alaka da yan duniya kada kai alaka da fir'auna kada kai abotaka da amana kada kai abotaka da abubuwa kada ka zama yaran wa'annan kada ka bi shaitan kada ka bi wata ya ka koma da Allah ga tin in kutan kai maza ka koma cikin su shi yasa kullu an sallah kana ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka san wayannan ne da su can suna nema maka nan kai kana neman ka shiga cikin su suna fatan zuwanka suna shauƙin zuwanka kai ma kai shauƙewa ka shiga cikin su ne Allah baya so a ah, na basu, sun da baya so me yake sai dan yi ce ba za a yi ba kwata kwata kaza ne da ko ba na yin sa ba abada ko ba za a yi shi gidan gida ba wal istighfar li dhunubihim su nemi gafara wa dhunubansu wa ba azabal jahim so tsare ta samu tsaruwa a tsare su daga azabar wuta wasu fa'ati da mun samu musu ceto ilaihi da izinihi suna neman shi an yi da sulahun jannati da kala ba da kuma ya kamata a kai shi fanzo mai saurari kaman ka ce na'am ila hadhihi ina inaya ka dubi wannan kulawa da Allah ya yi yadda Allah ya tsaya yana son mu shiga aljanna da yadda Allah ya tsaya mana da hanyoyin da zamu je aljanna da yadda Allah ya kawo mana masu taimako mu samu wannan aljanna da yadda Allah ya sauƙaƙa wannan aljanna an mun kaza a akwai kaza an mun yi Allah ya kula da mu kullum ina fassara inaya inaya da masallacin nan ka san ba dan ana kulawa da kafet din masallacin nan ba yadda ake kulawa da shi da yanzu ba a kai ba masu hankali wanda suke ah, sun yi kuɗi ko sun je sun kula masu kula da masu hankali da masu shekaru za su ga idan aka fa kafin kafin shekara ɗaya ya zama wani abu hatta a ce da shi a fito kuma aka lika da nan shekara sama maman a corona ha su shekara corona gayya ne <laughs> eh? shekara uku kenan ko ni da rabi to malam shekara kalle shi kamar jiya aka tashi me yasa ina ya duk abun da ba ina ya kama ya kirki ba yadda ya kafa abu a banza sai ka yi ina ya sai ka yi inaya kulawa saboda daga an kuma an ce ana kulawa kan kafa ka ji kuɗin da ake kashewa a sayan kwarto ba ya mutu ana cikin aiki ya mutu kurtunan sun kusa cika wancan ɗakin ka ba ana yi eh, ya mutu kenan shaurin gyara a sayan wancan wancan zai zai kalla ya kalla kalla ke ba ko bai zai kawo wani ya kawo daga abuja ya ce da shi can a kai shi masallaci kaza shi ma wanda kan shi ma ya mutu wanda ma ya mutu amma ana nan ana yi za ka kan kaza ba sai ka je ba ka damuwa da za ka kwana bakwai ba ka yi wanka ba idan mutane suka taru sai da ka koma ne suka tafi sannan kai na wani mu lafiya kalau lafiya kalau eh, in yana je ma zuciya a lamu ta da min sarrafa ya kana zuwa kusa da dai zaka ji wani abu ya ce mai in jefa da assalamu alaikum ba za a yi sunna ba sai a ah, wata ce kwana bakwai baka samu kayi wanka ba ka ɗaukori ya kaba ka fasa sun su ma ka jefa sai kai wannan kuwa yadda karan kai na yadda na ji abun nan da an wani zai kusa da ni a rai amma ina ya ka wanke ka wanke jikinka abin menene kai karan kanka ka fi jin daɗin jikin kullum za a ganka fes fes ina ya rigarka da za ka wata ba ka wanke ta ba hmm? eh? ya yi duk yan karanta kamar riguna kuke sai ba masu ganyen mai madda dabban da ya fi karanta in ya kwana bakwai da wanke ta ba wata na ce ku wata bai wanke gari da ta ba sai kaga kana tsoron shiga horo da shi hal haza mace ne amma ake to ya? to nan wanda ku dubi yadda Allah ya mayar da hankali yadda kike so yadda ya kawo menene tsafa, hanyoyi mu yi kaza mu yi kaza duk tallaba mu ake ban a samu a ce mun shiga aljanna nan da aikin mu Allah shi yi mana amma misali ne ka da an gwamma su zuciya ba su cewa kowa komai ba suna ta tara kuɗi suna cewa an yi sallah an ga wace da jama'a yanin alkawarin da aka yi dubu ɗaya ɗaya ɗin nan a yanzu mun kuka haɗa a kan gidan nan saura kaza kila an samu an sayar musu miliyan biyar yanzu ga miliyan kuɗu da dubu ɗari eh, miliyan hudu ko da dubu ɗari biyar ko miliyan hudu da dubu ɗari tara da hamsin saura dubu hamsin ya kamata an haɗa kuɗin nan a wurin nan a kai wani gidan nan mu fara fashe shi haba kana da wani dubu hamsin ɗanka ai ka ce assalamu alaikum dubu hamsin da nake daka amma ina son gobin da ne an fara fasawa sai an gama da yawa ne dama kuka kudi ku zo ku yi masa kudin yanzu a je a karɓo takardar shi ka nan ka ga tsere eh, kana bako sai ka ga gobe da safe an hau kan kwanan gidan nan ana sako shi kasa ana menene ɗin sa ka kafin waɗannan suna inayen masallacin su da kansu sannan ba sai ka tuɗe ba ka shiga ciki a yi da kai ana haka bangisho ana haka menene ana neman rodi mai kama da kaza ana neman rodi ke feto to tun da yake abun haka ne da miliyan daya ha ai ka zama wani masallacin ba wannan su haɗo wannan su farkato can bayan wata da zai a kasar sun kai yadda sun gama komai suna jima rufi ai ka gani kana jima rufin ka rufa wannan sun kula da masallacin su za su rike in an gama za su share in suka yi bayi za su wanke in suka yi mene da za su yi kaza a kan ka je ka fara musu masallaci daga farko har karshe ka gama in ka ce ina liman da zai limanci sai ce maka nawa nawa za ka rubu yanzu ina ladan da zai kira falla sai ce ce nawa nawa za a dinga biya kafin ku waɗannan masu tarawa har da liman ba na jin yanzu liman zai ce to an gama a tara wanda za a dubo yana ni kuma a haɗa kuɗi a yi masallaci ni kuma zan jagorance sallah a masallaci wannan ce ni kuma zan kira sallah in Allah ta yarda inda ina rayu wa'annan su suka dace a taimake su wa'annan su suka na ya kaga an tallaba musu kaga an suka tafi duk inda suke zai su mun mun gama masallacin mu mun yi masallacin mu amma ba ta alaji wani mana masallaci sun samu inaya a bar wannan magana amma dai da Allah yadda ya ba yana son mu je aljannan nan da kanmu kamar da kanmu ayi kaza da ba mu ba ka ba ma za ku samu ayi menene ba za ku samu ga mala'iku can na roƙa muku Allah annabawa sun muku du'a'i in kun yi kaza da kaza ku murmure ku gajije ku murce Allah ku ومع هذا كله تارد وانا دكا بعد ان ارسل اليهم رسله bayan da ya aiko masu manzanninsa wa an zala alaihim kutubahu wa ta'arafa ilaihim bi asma'ihi ya zo ya bayyana kansa da sunayensa ya nuna da shi fa ne Allah ar al-Malik al-Quddus السلام على علي السميع البصير وصفاته بحقوقك وآلائه بنعم منك ينزل كل ليلة إلى إلى سماء الدنيا بالدليل إليها أزواج ما تقصى يوم إن ذي سوقا كما يدي سوقا جيا in ka kuskure jiya yau ka kuskure daga wajen karfe uku zuwa fama Allah na nan duniya yana ta ce yana mai roƙona in ba shi ina wanda yake ga matsatsi in fitar da shi ina mai neman aljanna in ba shi yas'alu anhum wa yasta'ridu hawaijahum yana neman bukatun bi nafsihi yanzu kuma ne shi ce maka karfe uku ka zo ka same ni baka ka ban sai a'a lokacin Allah na nan hmm, duk ya kayan ku ya ga ta ah, ta yi gurin zuwan karba a wurin wani gobe na gaya Allah ta hmm, hmm, da karfin ka wurin Allah in da ban ka ne wancan dole ne ta koyi kawo maka sha a ba dole ne sai ta koyi kawo maka kila maka ce ta fi da ban ka sanar da da yamma kuma ita da ya yamma da hajjar ma'arfi wa yad'ukum yana kiran su ila su'alihi dan da bukata na a cikin ku kai wai shi muka yi wa Allah ne baka da fama muna da bukatu ba bukata ba muna cikin matsaloli ba matsala guda ɗaya ba amma ba mu tsayawa a wannan lokacin ko ɗan kaɗan mutum ya tsaya ya ce ya Allah ba ni da lafiya Allah ka ba ni lafiya ya Allah ba ni da ka ba Allah ka ba ni ya Allah ina neman shirya a gare ka lamarina na kafa samun saiti fa ya da'u musiyahu yana kira mai sabawan su ila tawbati wa aini mara lafiya fa ila an yas'alahu an yashfiyahu wa fakirahum fakirin su ila an yas'alahu binahu wa ma hajatuhum mai bukatan su yas'alahu qada'aha kullu layla wa yad'uhum yana kiran su ila tauba ku dawo ku dawo wa qad harabuhu wa azzabu su ku mutanen nan sun Allah sun azabtar da masaya Allah kisa har annabi an kashe malamai an kashe da adadi masu koyar da addinin ai sai ka duba na zai sai me jafar yake musu suka kashe shi me albani yake musu wacce magana ya faɗa musu mai zafi da wani bai taɓa faɗin magana ba shi aka ce a kashe shi saboda a sarari abinda muke hanguwa an kashe su ne saboda suna kwai da addini mutum ya zaɓi shugaban kasa ya kwana gidansa mace ma ta zaɓe shi ta kwana gidansa amma shi wannan kawai ya ce mutane ainihin Allah ne malaci na ya bi Allah idan ya ce ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illa Allah shi ne kawai laifi wa a raƙohun sun kokwane wasu dinari da wuka a kan Allah قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق lalle nan da suka fitini mominai suka kafara wa mominai suka azartar da mominai malam ya tozo kuma ba su taɓa ba a haka har suka mutu Allah ce ayya falahun azabun a jahannama suna da azabar jahannama kuma sai ka nemi sanin da ke jahannama walahum azabul hari suna da azaba ta babbaka sannan aka ce a haƙura ko kan sai dai haƙuri ba a kan ya isa ba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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عدنا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين